daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirin da muka sabuka muku a kowace rana ta Allah. To a shirin shirin da muke ɗauke da kamar kullum da farko akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai shirin nan na muleka iran shiri wanda ke duba muku wasu daga cikin mahimman abubuwa da suka faru ko kuma wasu ɓangarori da suka shafi ci gaba na jamhuriyar musulunci ta iran to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar ta asabar da fatan kuma saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. To tare da salama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Yau Asabar za a yi musayar fursunoni ta ƙarshe ƙarƙashin yajirin tsagaita wuta ta farko a tsakanin Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas. iran ta ƙudiri aniyar ƙarfafa alakarta da ƙasashen afirka kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi wato allah wadai da goyon bayan da ƙasar rwanda ke baiwa 'yan tawayen m23 a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo Tun suka cikakkun labarin tare da ni Hassan Barka Agadas. Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta ce za ta saki 'yan Isra'ila guda shida yau Asabar a matakin ƙarshe na yarjerin tsakaita wuta ta farko da ta cima da Isra'ila. An kuma tsara Isra'ilar za ta saki fursunonin Falastinawa 602 a wannan Asabar a musayar wacce ita ce ta bakwai tun soma yarjejeniyar ranar 19 ga watan Janairu. Tun dai bayan cin yarjejeniyar Hamas ta saki Isra'ilawa 22 a yayin ita kuwa Isra'ila ta saki fursunan falastinawa sama da dubu guda da ɗari a ƙarshen matakin farko na yarjejen tsagaita buɗe wutar da za a yi musayar fursunoni na falastinawa dubu da ɗari tara da aka yi garkuwa da su don isra'ila su talatin da uku da suka haɗa da matattu guda takwas ana dai ci gaba tattaunawa kan mataki na biyu na yarjejen tsagaita buɗe wutar tsakanin ɓangarorin biyu a yayin da dukkaninsu ke zargin juna da keta yarjejeniyar shugaban ofishin yada labarai na gwamnati a gaza ya sanar da cewa sau fiye da sama da 350 isra'ila da ke ta rijiyar ta wutar da ta cimma da isra'ila a ranar 15 ga watan janairu don bayan sanya hannu kan rijiyar ta wutar sojin isra'ila sun kashe tare da raunata falastinawa da dama ta hanyar hare-hare ta sama da suka hada da jiragen yaƙi da jiragen marasa matuka da harbe-harbe kai tsaye sauran laifukan sun hada da kusan da isra'ila ta yi a yankunan kan iyaka da ke gabashin gaza iran ta jaddada aniyar ta ta karfafa alaka da kasashen afirka kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta tabbatar a cikin wani sako da ya aiki ta shafin sana x a ranar juma'a kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ismail bagai ya yi sokaci kan ganawar da aka yi a ranar alhamis tsakanin mataimakin shugaban kasar na farko muhammad reza harif da jakadun wato da jakadun kasashen afirka bagayi ya bayyana cewa taron ya nuna aniyar iran na karfafa alaka da faɗaɗa haɗin gwiwa da kasashen afirka a fannoni daban-daban na moriyar juna a yin ganawar arif ya bayyana cewa dabarun gwamnatin iran ƙarshen shugaba masud pezeshkian ya yi daidai da ainihin manufofin iran na inganta alaka da kasashen afirka ya da manufar karfafa haɗin gwiwa tsakanin ɓangarorin biyu a ɓangarori da dama da kuma shiya-shiya idan aka yi la'akari da irin ƙarfin da muke da shi ta hanyar haɗa kai da haɗa albarkatunmu za mu iya ba da gudunmawa sosai ga ci gaban dangantaka da kuma yi wa jama'armu hidima inji rf tawagogi na ci gaba da isa beirut domin halarta jana'izar tsohon sakataren kungiyar hezbollah ta labanon na murgai sai da hassan nasarallah iran ma ta sanar da aikewa da wata tawaga zuwa kasar ta labanon domin halarta jana'izar shahidan sayid hassan nasarallah da kuma sayid hashim safiuddin a gobe lahadi ne za a gudanar da jana'izar waɗannan shahidai guda biyu a birnin beirut inda ake sa ran tawagogi da ƙasashe 78 za su halarta shugaban kwamitin da ke sa ido a jana'izar sheikh adi ali dahir ya sanar a ranar juma'a cewa za a fara jana'izar a hukumance a ranar lahadi daga karfe 1 na rana agogon kasar jami'ai da dama da suka hada da shugaban kasar lebanon da kakakin majalisar dokokin kasar za su halarci jana'izar ya kuma kara da cewa wata babbar tawaga ta iran za ta halarci bikin ba tare da yin karin bayani ba bugu da ƙari sheikh na'im kasim babban sakataren ƙungiyar hezbollah zai gabatar da jawabi a wajen bikin idan dai ba a manta ba sayyid hassan nasrallah ya yi shahada ne a wani harin bam na isra'ila a kudancin birnin beirut a ranar 27 ga watan satumban bara a nasa bangaren sayyid safiddin ya yi shahada ne a wani harin da isra'ila ta kai a watan oktoban shekarar 2024 da ta gabata ƙungiyar hezbollah ta zargi wato ta zaɓi ɗage bikin jana'izar mutanen biyu saboda haɗarin halin da ake na iya fuskantar harare daga isra'ila yayin bikin To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma ke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Shugabannin kasashen Larabawa sun tattauna kan batun Gaza da ma halin da ake ciki a yankin bisa gayyatar yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman. An gudanar da taron 'yan uwantaka na yau da kullum a birnin Riyadh a ranar Juma'a in ji kamfanin dillancin labaran Saudiyar na SPA. taron ya samu halartar sarki abdullah na biyu na jordan da sarkin qatar sheikh tamin bin hamad al sani da shugaban kasar masar abdul fatah al sisi da sheikh tamin bin hamad al sani na haɗaɗɗen larabawa da kuma sarkin kuwaita sheikh michel al-ahmed al-jabbar al-saba da kuma yarima mai jiran gado kuma firaministan kasar bahrain yarima salman bin hamad al-khalifa taron ya ba da damar tuntuɓar juna kan batutuwa daban-daban na shiya shiya da na ƙasa da ƙasa tare da mai da hankali musamman kan ƙoƙarin haɗin gwiwa na goyon bayan al'ummar palestino da kuma mayar da martani kan abubuwan da ke faruwa a zirin gaza shugabannin kuma sun yi maraba da gudanar da taron gaggawa na kasashen larabawa da aka shirya gudanarwa a birnin alkahira na kasar masar a ranar hudu ga watan maris mai zuwa batun neman kwace gaza da shugaban kasar amurka donald trump ya shelanta na ɗaya daga cikin abubuwan da ake gani suka suke da dangantaka da wannan haɗuwar ta kasashen larabawan ta shugabannin ƙasashen larabawan a saudiya ƙasashen masar dai da jordan dai sun yi fatali da buƙatar shugaban na amurka na karbar falastinawan gaza idan ya kwace zirin Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko ya yi Allah wadai da ƙasar Ruwanda kan goyon bayan da take bai wa mayakan ƙungiyar M23 a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Kwamitin ya kuma nemi ƙasar ta Ruwanda da ta gaggauta janye sojojinta daga gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Ƙudurin na ranar Juma'a ya kuma yi kakkausar suka ga hare-haren da kuma ci gaba da ƙungiyar M23 ke ci gaba da yi a arewacin Kivu da kuma Kivu ta kudu. Tare da goyon bayan dakarun tsaron kasar ta Rwanda. A wani labarin kuma sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya yi kira da a tsakaita buɗe wuta nan take a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban kasar Kenya William Ruto. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Tammy Bryce a wata sanarwa da ta fitar ta ce sun da cewa babu wata hanyar soji da za ta magance rikicin kuma sun yi kira da a tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa. To jama'a ƙarshen labaran duniya da kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. da lahama sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mota shirye-shirye za mu je ga sharhin bayan labarai bayan su akwai shirin na ko kun san sai kuma shirin duniyar mu a yau kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na muleka iran a sha sauraro lafiya Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai yi magana dangane da takunkuman tattalin arziki na zalunci wanda Amurka ta ɗora wa ƙasar Iran wanda ni tayar amin zan karanta. a ranar larabar da ta gabata ce ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fi da wata takarda wacce ta lissafa irin jerin abubuwan da gwamnatin ƙasar amurka tun jimmy carter har zuwa gwamnati mai ci suke yi wa jumhuriyar musulunci ta iran na tsokana da kuma takura mata daga cikin al'amura masu nuna adawa ga jumhuriyar musulunci ta iran wanda gwamnatocin amurka suka ɗora a ƙasar iran sun hada da takunkuma tattalin arziki na bangare guda wato na gwamnatin ƙasar amurka ita kaɗai akan ƙasar iran a ran da ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a farkon wannan shekarar donald trump ya sanya hannu akan wasu jerin dokoki sannan daga baya a ziyarar da firayim ministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya kai ƙasar ta amurka shugaban ya sanya hannu a kan abin da ya kira takunkuman tattalin arziki mafi koli kan ƙasar iran a gaskiyar al'amari dai shine shugaban ya sanya wa'annan takunkuman tattalin arziki ne a zangon shugabancinsa na farko ne takunkuman ta hana ƙasashen duniya gaba ɗaya hulɗa da ƙasar iran amma ko ƙasar amurka ta san cewa ƙarfinta a duniya halin yanzu ba zai kai yadda dukkanin ƙasashen duniya za su yi biyayya ga dokokinta ba ƙasar iran dai tana hulɗa da wasu ƙasashen duniya wanda amurka ba ta da iko a kansu don haka ba za su yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla da su ba don haka jumhuriyar musulunci ta iran tana da wasu hanyoyi wa'anda za ta sai da ɗanyen man fetur da take da shi da kuma kayakin da take samarwa a cikin gida wanda suka hada da man fetur da dangoginsa ba tare da amurka ta isa ta hana ba don haka a halin yanzu ma gwamnatin jihuna musulunci ta iran ba za ta faɗi kamar yadda gwamnatin bashar al-assad ta faɗi a syria ba saboda takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora a ƙasar kamar yadda shugaban ƙasar amurka yake tunani gaskiya ne darajar kudade ƙasar iran suna daɗa faɗuwa a kowace rana suna kuma cutar da al'ummar ƙasar. sannan mutane suna shan wahalar rayuwa a cikin wannan halin amma kamar yadda jagoran junju hali musulunci imam sa'id alil ya bayyana shine cewa matsalar faduwar darajar kudaden kasar iran tana cikin gida ne wato gwamnatin cikin gida ne ya kamata ta gyara wasu al'amura don kyautata halin da mutane suke rayuwa a kasar kuma ya ce dole ne gwamnatin kasar ta ɗauki matakan da suka dace don kanin an cimma wannan manufar don haka dangane da takurawa ƙasar iran gwamnatin amurka da ta shuɗe ta cire ko da ɗaya daga cikin takunkuman tattalin arziki na koli wanda gwamnatin trump ta farko ta ɗora wa ƙasar ba maimakon haka ma ta ƙara wasu ɗaruruwan takunkuman tattalin arziki kan ƙasar ta iran don haka ta wa'annan takunkuman da trump ya sake jaddadawa a kan ƙasar iran za su wuce ba tare da trump ya ga abin da yake so a ƙasar iran ba a wani bangare kuma ma'aikatar harkokin wajen ta bayyana a baya kan cewa shirin makamashin nukiliya a ƙasar iran wanda gwamnatin ƙasar amurka ta sa a gaba da gaskiya sun san cewa ƙasar iran ba ta neman mallakar makaman nukiliya kuma ta san cewa ba ta buƙatar mallakan wa'annan makamai nan gaba sai dai abin da amurka ba ta so shine ƙasar iran ta mallaki fasahar nukiliya wacce tana da amfani mai yawa a ci gaban kowace ƙasa a duniya a wannan zamanin a cikin makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba ake samun fasahar samar da magunguna ayyukan noma fasahar samar da wutan lantarki mai tsafta wanda baya lalata yanayi fasahar gera ko tace ruwa don sha ko wasu bukatun da wasu dubban da wasu dubban ci gaban zamani da ake samu a makamashin nukiliya waɗanda ba su da dangantaka da makaman nukiliya. dangane da wannan hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran a shekarar da ta gabata ta kafa kasuwar baje koli a cibiyar hukumar iaea e da ke geneva inda ta bayyana irin amfanin da take samarwa daga makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba da dama daga cikin ƙasashen duniya wanda suka ziyarci wannan baje kolin sun ƙara gane amfanin makamashin nukiliya ba makaman nukiliya ba amma gaskiyan al'amarin shine ƙasashen yamma musamman amurka sun keɓe wannan ilimin ko fasahar ga kansu su kaɗai da wannan kuma suka maida sauran ƙasashen duniya bayansu ta yadda duk wani abu da kuke so mai kyau a fagen jinya ko magunguna ko kayakin aiki na zamani to nasu ne ya fi kyau su kaɗai dole ne kawai ku koma a wajensu don samun su don haka ne suke fakewa da sunan makaman nukiliya wa'anda suka mallaka amma ba sa son wata ƙasa ta mallaka don da shine suke tsorar da mutane a duniya don haka jimura musulunci ta iran ta tsaya tsayin daka don kare haƙƙinta na mallakar fasahar nukiliya ta zaman lafiya mai amfani da kuma amfanarwa ba wanda yake rusa bil'adama ya halaka shi ba masu sauraro ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum, yau Asabar 22 ga watan fabrairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 23 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 19 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2006 wasu bama-bamai suka tashi kuma suka lalata ginin hubbaran imam ali alhadi alaihi salam da kuma ɗansa imam hassan al-askari alaihi salam wanda yake birnin samarra na ƙasar iraki manufar ta da waɗannan bamabamai a waɗannan wurare masu tsarki ga musulmi musamman mabiya masabar ahlul baiti ita ce haɗa su faɗa da kuma ta da gingimu na addini a ƙasar iraƙin a lokacin da aka kai waɗannan hare-hare amurkawa ne dai suke iko da garan na samira limaman guda biyu jikokin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne kuma abin girmamawa ga dukkanin musulmi sannan kuma su ne limamai na goma da na goma sha ɗaya a mazhabar mabiya ahlul bait alaihi salam mazhabar shi'a imamiyya sai dai kuma bayan tashin waɗannan bama-bamai malaman shi'a a ƙasar iraki sun hana mabiyansu shiga duk wata rigima da kowa musamman ma da 'yan uwansu ahlus sunna wanda kuma hakan ne ya hana ƙasar iraki wadda galibin mutanen ƙasar mabiya mazhabar shi'a ne shiga cikin fitintunu na addini. masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da sa gabata rana irin ta yau 22 ga watan fabrairun shekara ta 1958 abul kalam ahmad azad malami kuma ɗan siyasa a kasar indiya ya rasu abul kalam ya kasance fitaccen malami kuma ɗan siyasa musulmi a kasar indiya da kuma a lokaci guda ya kasance ɗan gugurmaya da mulkin mallaka na turan burtaniya a kasar inda ya kasance ɗaya daga cikin abokan mahatima gandhi da ya gwagwarmaya da turawan birtaniya domin samun yancin kai na kasar indiya sakamakon irin matsayar da ya dauka wajen bijirewa umarnin turawa 'yan mulkin mallaka an sha kama shi da tsare shi a gidan kaso na turawa bayan samun nasarar kawo ƙarshen mulkin mallakan turawan birtaniya indiya ya zama ministan ilimi na farko a kasar hakanan kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun musulmi waɗanda suke yin kira zuwa ga haɗin kai tsakanin dukkanin al'ummar ƙasar indiya da kuma al'ummar musulmi a tsakanin su ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na addini da siyasa da kuma gwagwarmaya da tarihi da gaske littafansa da ya rubuta akwai tafsirin alkur'ani mai tsarki mai suna tarjumanul qur'an sai kuma Intacciyar indiya da kuma babban littafin nan da ya rubuta mai suna shahidi wanda ya rubuta a kan rayuwar imam hussein alaihi salam masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki na jamhuriyar islama ta iran na kuma aka gudanar da zaben majalisar shura a karan farko marigayi imam khomeini ya naɗa ayatollah dr muhammad hussein bht a matsayin alkalin alkalai na farko bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar iran dr bahishti shine ya fara tafiyar da dokoki na addinin musulunci wanda yake cikin kundin tsarin mulki na kasar iran sai da kuma daga bisani makiya jamhurin musulunci ta iran din sun kashe shi a kokarin su na wargaza wannan sabuwar gwamnati da aka kafa a kasar da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar 'yan sanda na cikin gida da kasar iran ka sami nasara da cafke shugaban kungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da jindullah abdulmalik rigi wanda wani aiki ne aka aiwatar mai sarkakiya domin kama shi da farko dai kungiyar jindullah tana da mazauni a yankin kudu maso yammacin kasar iran ne wanda kuma yake kan iyaka da kasar pakistan a bangaren lardin balochistan mayakan kungiyar jindullah sun kashe jami'an tsaro da dama na kasar iran sannan kuma sun kai munanan hare-hare a cikin masallatai da wuraren taruka da dama a cikin kasar sannan kuma duka suna yin hakan ne da sunan fada da gwamnatin in shi'a ta iran kungiyar tana samun tallafi ne kai tsaye daga amurka da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa a lokacin da jami'an tsaron kasar iran suka kama abdulmalik rigi yana kan hanyar sane ta zuwa wata ganawa da wani babban jami'in tsaro na gwamnatin amurka a kasar kyrgyzstan amma a lokacin da jirgin da yake dauke da shi daga birnin dubai ya ratsa a kan sararin samaniya ta kasar iran sai jami'an tsaro na kasar suka tilasta wa jirgin sauka a birnin bandar abbas sannan kuma aka kama shi sau kuma kyale jirgin ya wuce bayan gurfanar da shi a gaban kotu an yanke wa malik rigi hukuncin kisa kuma aka zartar da wannan hukunci 'yan watanni bayan hakan. mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zubantakewa tsaro da sauransu. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da makamin bumabumai mai suna mk-87 wanda yake da nauyin pound dubu biyu wanda gwamnatin shugaba trump ya miƙa wa hamci ƙasar isra'ila don yaƙar falastinawa shugaban ƙasar amurka donald trump bayan da ya ɗare kan kujerar shugabancin ƙasar amurka ya aika wa hamci ƙasar isra'ila manya-manyan bumabumai masu nauyin ton guda ko wanda ake kira mk-87 don ƙara kashe falastinawa wannan kuma a fili ya ƙara bayyana cewa amurka tana da hannu dumu-dumu a cikin kisan kiyashin da aka yi wa falastinawa a gaza har ila yau wanda ya nuna cewa hamjikusa isra'ila tana sun ci gaba da ƙara kashe falastinawa bayan yaƙi na watanni goma sha biyar da ta yi da su a gaza saboda a ranar lahadin da ta gabata ce sojojin amurka isra'ila suka ba da sanarwar cewa sun karbi makamai samfurin mk-87 har guda 1,800 daga ƙasar amurka wanda shugaba trump ya sanya wa hannu a watan da ya gabata makaman sun isa tashar jiragen ruwa na ashdod kuma tuni an kai su sansanin jiragen sama da ya dace don amfani da su ministan yaƙi na ƙasar isra'ila isra'il kaz ya gode wa shugaban ƙasar amurka donald trump saboda goyon bayan da yake ba wa ƙasar isra'ila kan falasɗinawa musamman sabbin bama-bamai da ya ba su wanda zai tabbatar da ikon ƙasar isra'ila kan falasɗinawa ministan yaƙin ya ƙara da cewa tun bayan fara yaƙi a gaza a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 hanzu kasar isra'ila ta karbi taimakon makamai ton 67,000 mafi yawansu daga ƙasar ta amurka ministan ya ƙara da cewa wasu makaman sun shigo hanzu kasa isra'ila ne ta jiragen sama har 678 sannan sauran kuma an zo da su ne da jiragen ruwa 129 ya ce shugaba biden ya aika wa kasar isra'ila bama-bamai mk-87 a cikin watanni bakwai na farko da fara yakin amma cikin watan mayun shekara ta 2023 ya dakatar da basu irin na makamai ya yi haka ne kuma don takurawar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a duniya suka yi ta yi wanda suka damu da irin kisan kiyashin da kusan isra'ila take yi a gaza wasu majiyoyin sun bayyana cewa shugaba biden ya dakatar da bawa kasar isra'ila bama-baman ne saboda karatowar zaben kasar amurka a watan nuwamba na shekarar da ta gabata don yana neman ƙuri'un amurkawa wanda suka damu da yadda hamdi kusan isra'ila take nika falastinawa da wa'annan bama-bamai da yake bata sai dai duk da haka gwamnatin biden bata dakatar da bawa kasar isra'ila makamai ba sai dai kawai ya ɗebe wa'annan makamai samfurin mk-87 ne daga cikinsu bayan shigarsa fadar white house shugaba trump ya ɗage takunkuman bawa kasar isra'ila makaman samfurin mk-87 a ranar 26 ga watan janairun shekara ta 2025 ƙasashen duniya da dama sun yi allah wadai da shugaba trump saboda ɗage wannan takunkuman saboda akwai tsoron cewa firaministan haramcin ƙasar isra'ila benjamin netanyahu zai yi watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta da suka yi a gaza ya ci gaba da kisan kiyashi da yake yi wa mutanen falasɗinu a gaza amma menene ya bambanta bamabamai da bom mai suna mk-84 wanda ake magana a kansa masana da dama suna cewa bamabamai. na mk-87 dai su ne bumabumai mafi karfi wa'anda gwamnatin ƙasar amurka ta mallaka banda makaman nukiliya kuma akwai wa'anda ta fara ƙera su tana kuma ƙara ƙarfinsu kaɗan da kaɗan har suka kai mk-87 kafin haka dai amurka ta fara ƙera bama mai suna mk-80 sannan mk-81 sannan 82 sannan mk83 kafin mk87 baman mk87 dai su ne mafi ƙarfi daga cikinsu wanda yake da ƙarfin fashewa da kuma lalata duk abin da aka jefa shi a kansa masana sun kara da cewa nauyin bom mk87 ya kai pound 2000 ko kuma kilogram bakwai. an cika bom ɗin ne da sinadarin tnt da garin aluminium har ila yau wani ɓangare na makaman na mk-87 an yi shi da ƙarfe wannan kuma shine kashi 45 na dukkanin makamin wannan kuma don samar da fashewa mai ƙarfi idan ya fada kan wani abu sannan ana amfani da jiragen yaƙi ne don jefa bama-baman mk-87 kuma idan ya isa kan abin da aka nufa da shi sai ya yi rami babba kafin ya fashe don tabbatar da cewa ya lalata wurin da aka jefa shi gaba ɗaya idan gini ne aka jefa shi a kai to ginin gaba ɗayansa zai rushe ne masana sun ƙara da cewa bababaman mk-87 suna iya huda kwankare mai faɗin sentimita 60 zuwa faɗin sentimita 107 sannan zai tona ƙasa mai zurfin mita biyar kafin ya fashe idan ƙasar mai ƙarfi ne kuma yana iya gina rami fiye da haka idan ƙasar mai laushi ce sannan jiragen yakin da suke iya ɗaukar irin wa'annan bama-baman sun haɗa da a10 b1b b52 f4 f15 f16 f110 da kuma f117 har ila yau jiragen yakin kasashen turkiya da saudiya da kuma hanfisar isra'ila suna da karfin daukar makaman na mk-87 gwamnatin kasar amurka ta fara amfani da irin wa'annan makamai ne a shekara 1970 zuwa sama a yakin vietnam sannan ta yi amfani da su a yakin iraki yugoslavia da kuma afghanistan haka ma gwamnatin saudiya ta yi amfani da irin wa'annan bama-bamai akan mutanen kasar yemen sai kuma isra'ila ta yi amfani da irin wa'annan bama-bamai a kan falasinawa a gaza da kuma mutanen ƙasar lebanon a yakin tufanul aksa sau da dama wa'annan gwamnatoci dai suna amfani da wa'annan bama-bamai ne a mafi yawan lokuta kan gidajen mutane inda za a kashe mutane farare hula masu yawa hamshe kasar isra'ila dai ta sha amfani da makaman mk-84 kan falasɗinawa tun shekarar 1982 zuwa gaba tare da amfani da jiragen yaƙi samfurin f-16 da kuma f-15 banda haka hamshe kasar isra'ila tana da makamai masu ƙarfi fiye da mk-87 kuma sun yi amfani da kan falasɗinawa ya fi a irga sun kuma rusa gidajensu a kansu tare da amfani da irin waɗannan bama-bamai jiragen yakin hamsin kusa isra'ila sun yi amfani da mk-84 a kan cinkoson mutane da kuma mutanen ƙasar lebanon a garin kana inda suka kashe yara goma sha bakwai da manya-manyan mutane guda goma sha biyu a birnin beirut babban birnin ƙasar lebanon a shekara ta 2006 a lokacin da ta fafata da ƙungiyar hezbollah sai dai duk tare da wa'annan bama-bamai hamshe kasa isra'ila ta kasa samun nasara akan ƙungiyar hezbollah a yakin kwanaki 33 sai dai ta kashe fararen hula har 1,400 tare da amfani da wa'annan bama-bamai duk tare da makaman da take da su daga cikin hada mk-87 wannan bai bata nasara akan makiyanta ba mun san cewa sojojin amurkasar isra'ila sun yi amfani da makamai daban-daban a yaƙe-yaƙe daban-daban da suka shiga da falastinawa a gaza ko kuma ƙungiyar hezbollah a ƙasar lebanon amma ba su sami nasara a dukkanin yaƙe-yaƙen ba sannan a yaƙinta na ƙarshe na watanni goma sha biyar tare da ƙungiyar hamas da kuma hezbollah da ƙasar yemen da kuma iraki da kasar isra'ila ta kasa cimma ko da ɗaya daga cikin manufofinta na shiga yakin haka ma a yakin shekara ta 2023 haka kuma a cikin yakin shekara ta 2023 ta kasa shiga ƙasar lebanon wani abin lura a yakin bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 gwamnatin haramci kasar isra'ila ta kasa cimma manufofinta a gaza da kuma lebanon gaba ɗaya to tare da barnan da ta yi wa ƙungiyar hamas da kuma hezbollah na kashe shugabanninsu da kwamandojin yaƙinsu da dama wannan yana tabbatar mana da cewa yawan makamai da kuma sojoji ba su ne suke ba da nasara a yaƙi ba sai dai sadaukarwa da nuna juriya har ila yau da taimakon allah da farko ga musulmi shine yake ba da nasara kuma yake rusa makiya sojojin mai kasar isra'ila sun rusa fiye da kashi 80 cikin 100 na zirin gaza tare da amfani da wa'annan bamabamai samfurin mk-87 amma kuma ta kasa samun damar kwato yahudawan da suke tsare a hannun kungiyar hamas ta kuma kasa mamayar kasar lebanon daga kudancin kasar sojojin amsar isra'ila ba su taɓa rasa sojoji da kuma fararen hula a yaƙi guda ba kamar yadda suka rasa a yakin tufanul aksa sannan wani abin mamaki shine makaman mk-87 ba sabon makami ne ga kasar isra'ila ba kuma ba a yakin tufanul aksa ne ta fara amfani da su ba masana suna ganin yakin tufanul aksa ya tabbatar da cewa haramci kasar isra'ila ba za ta sake samun nasara a kan ƙungiyoyin hezbollah ta ƙasar lebanon da kuma ƙungiyoyin hamas da jihadul islami na falasɗinawa a gaza ba saboda sun yi amfani da dukkanin makamai masu ƙarfi da amurka ta basu amma sun kasa samun nasara akan waɗannan ƙungiyoyi don haka babu bambanci idan har sun yi amfani da makaman da suka kai ƙarfin waɗanda suka yi amfani da su a da ko kuma waɗanda suka fi su ƙarfi sannan waɗannan ƙungiyoyi a gaza da kuma ƙasar lebanon sun sami makaman da za su iya cilla su a kan yahudawa a kan cibiyar makamai barikin sojoji na kasar isra'ila a cikin tsakiyar kasar kuma wannan ya tabbatar da cewa garkon makaman da suka mallaka ba sa iya kakaɓo dukkanin makamai masu linzami da ake cillawa daga wannan ƙasashe wannan kuma ya nuna cewa zaman lafiya ta kare a hamshi kasar isra'ila kenan. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar 0098 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. leƙa iran bismillahirrahmanirrahim jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yana cikin mai kawo muku tarihin mai wurare na al'ada matsadan tarihi da maurare na addini da maurare masu ɗaukar hankali a ƙasar iran ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin haske game da muhimman batutuwa da suka faru a ƙasar Iran. Da fatan masu saurari su ce tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan faransa wani abin da kai mana tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin inda za mu kawo muku bayani kaɗan game da rayuwar wasu fitattun mutane da aka yi a nan ƙasar iran ko shakka babu tuni kun yi hasashen sunan sanannen mutumin da ya fi yin fice bayan cin nasarar junju har musulunci a iran a shekara ta dubu ɗaya tara da saba'in da tara miladiya ayatullahi said ruhullah musa yi khomeini jagoran juyin musulunci na iran kuma ɗaya daga cikin manyan marajiai na shi'a wanda cikin dogon hangen nesansa na son yanci ko kuma iya samar da wannan tunani na musamman na juyin halin musulunci a iran sai dai duk da kwashe shekaru da afkuwar wannan lamari amma har yanzu muhimmancinsa da tasirinsa yana ci gaba da yaduwa a yankin da ma duniya baki daya ya kasance saboda yadda yake nuna adawa da yadda muhammad rida pahlavi tsohon sarkin iran yake bin siyasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ido rufe yasa a lokacin juyayin ashura na shekara ta 1342 shamsiya aka kama shi a kulle shi a gidan yari kafin daga bisani aka tilasta masa yin gudun hijira zuwa kasashen waje bayan shekaru goma sha biyar da yin gudun hijira zuwa kasashen waje imamu khomeini da tafi ta gare shi ya dawo gida inda ya samu kyakkyawar tarba daga miliyoyin al'ummar iran kuma ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran wanda bayan kwashe kusan rabin karni da afkuwar haka amma har yanzu masana da ƙwararru da masharhanta na duniya suke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da yadda wannan al'amari ya faru mutumin da bayan wafatinsa a watan yunin shekara ta 1989 gwamma miliyoyin mutane ne suka yi jana'izarsa wanda shine ɗaya bisa uku na dukkan al'ummar ƙasar iran a wancan lokacin kuma ya shiga cikin tarihi a matsayin jana'izar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tsawon tarihi. Said Ruhullah Musa yi a ranar 30 ga watan Septemban shekara ta 1902 aka haife shi a garin humain da ke lardin tsakiya kuma ya fito ne daga iyalai masu son addini. Mahaifinsa shine Ayatullah Said Mustapha Musawi kuma ya koma ga Allah ne watanni biyar bayan haihuwar Said Ruhullah kuma ya yi shahada ne sakamakon matakin da ma'aikatan hukuma suka ɗauka a kansa shekaru sha biyar ɗin farko ya yi amfani da su ne wajen koyon ilimomi da suka shahara a wancan lokacin kamar Lugan larabci mantik fikihu usul da ilimin hauza a wajen malamai biyu da sauran malaman yankin shahadar mahaifinsa yanayi irin na ma'anawiya yana cin abin da ya karfafa gwiwar said ruhullah wajen kama hanyar malanta yana ɗan shekaru sha shida da haihuwa imam ya tsarka dukan iyakoki wannan suna ɗaya daga cikin ɗaruruwan littattafai ne da aka rubuta kan imamu Khomeini. a wani bangare na wannan littafin mun ganta cewa imamu Khomeini kamar sauran da dama daga cikin samari ne masu san addini da ke rayuwa a garuruwa daban-daban musamman ƙauyuka daga cikin iran ba shi da dukiya mai yawa amma yana da baiwar ƙwaƙwalwar fahimta mai tarin yawa da allah ya bashi daga ƙarshe ya samu kwarewa da ba a saba ganin ta ba ya zama babban mai wa'azi kuma fitaccen malami a bangaren falsafa da kyawawan halayen musulunci imam khomeini ya kasance ɗaya daga cikin mabiya ayatullahi uzma sayyid muhammad hussein burujardi daga cikin fitattun malamai amma shi babu ruwansa da siyasa ya ɗauki yanayin tsarin siyasar gwamnati ta fahalabi a matsayin lalatacciya da sa'a doka kuma ta zalunci kuma ya tsaya kyam da dukkan ƙarfinsa wajen kalubalantar ta bayan wafatin ayatullahi burjadi imam khomeini ya fara ayyukan siyasa sa a matsayin shi kadai kuma ya tsara jagorancin siyasa cikin tsari said ruhullah ya kammala mahangarsa kan tsarin shugabancin malamai a lokacin da yake gudun hijira da ake ci mai latul wadda take bayyana irin nau'in tsarin musulunci zai kasance a lokacin fakwar imaman shi'a guda goma sha biyu shi ne abin da ake ɗauka a matsayin asalin tunani na siyasar addini a wannan lokacin ya kasance lokaci ne da ake samun ci gaban tunani na addini a ƙasar iran don haka ya zama wata dama ce da ta dace wajen yada irin tunanin imam Khomeini a cikin al'umma zuwa ga matasa masu tasowa a nan gaba daga cikin muhimman al'amuran da aka sanya a gaba shine yada tunanin hukumar musulunci ta hanyar shahararren littafin nan ko kuma ta hanyar shaharar littafin wilayatul faqih wadda ya yadu a kasashen duniya daban-daban da ma cikin kasar Iran. Said Ruhullah Musawi ya shahada sunan Imam Khomeini ne bayan cin nasarar juyin musulunci a Iran ya kasance babban abin da ya sa a gaba shine sayan kyakkyawan tunani ga matasa masu tasowa yana sane da irin gibin da ake da shi wajen tunkarar tunani na son duniya wajen tunkarar tunane-tunane a makarantar tauhidi. ya yi ta kira ga matasa musamman ɗalibai da su farka su ɗaukaka addininsu da kuma kyawata halayensu ya ce har sai mun fahimci cewa har sai mun fahimci cewa mu kanmu muna da matsayi kuma za mu iya kuma cewa musulmi tamkar wata ƙungiya ce kuma tana da matsayi kuma tana yin abubuwa da dama da kanta matuƙar ban farka ba to ba za mu iya ba to lalle ba ma so a fili yake cewa farkawa tamkar sharan fage ne na so son abu sharaɗi ne na iyawa daga cikin abubuwan da imamu kuma ke banta da shi su ne ɗimbin ilimi da tsarkin zuciya shi ya kasance yana da ƙololuwar ilimin fiƙihu da ishtihari falsafa da irfani da kuma sanin alkur'ani da sauran ilimin addini bugu da ƙari kuma ambaton allah da tunani da ibada suna daga cikin abin da ya zamo tamkar jiki ne a gare shi ya dan farkansa da batar ubangiji babu wani aiki da ya yi sai don neman yardan ubangiji dukkan waɗannan su ne suka sanya ya koma wani malamin addini na masanin zamani kamar yadda ayatullahi sayyid hamna'i jagoran ji musulunci na yanzu yake faɗi cewa idan da imam ba shi da ginshikin abubuwa na ma'anawiya kyakkyawan dangantaka da ubangiji da aiki domin yardar ubangiji da jin tsoronsa da kuma aiki da nauyin da ya rataya a wuyansa da ba a yi nasarar junju halin musulunci ba da ba ku ƙaunaci wannan al'ummar ba da ba ku iya yada wannan hasin a duniya ba da ba ku iya tsayawa kyam kamar dutse wajen tunkarar barazana da kalubalantar makiya ba da wannan yanayi ne imamu kumeni ya raya addini a wannan zamanin kuma ya iya shiga lungu da saƙo cikin rayuwar al'umma daga cikin muhimman abubuwan da yunkurin imamu kumeni ke banta da shi shine tantance abubuwa da aka gurɓata na addini da kuma samar da sabbin mafita ga al'umma kuma ya tsaya kyam wajen ganin an yi aiki da su haka zalika ya kawo gyara sosai game da yadda tunanin mutane yake kan addini a bangarori biyu a tunani da kuma aiki a takaice imamu Khomeini ba irin waɗannan malaman ba ne kawai da suka takaita ga magana da rubutu wajen gwagwarmaya imam ya nuna cewa al'umma kamar gini ne wanda ya kamata a gina ta bisa asasi na addini don haka ne ma saboda ƙara raya musulunci ya bi wannan hanyar da manzon Allah tsiya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa ya ɗoru a kanta shi yana ɗaukar musulunci a matsayin wata amana ce ta ubangiji ga al'umma imam Khomeini a kowane lokaci yana bayani ne game da musulunci da rawar da zai iya takawa wajen samar da yanci da dogaro da kai ga al'umma ya kasance yana biyar wannan lamari sau da kafa har sai haƙarsa ta cimma ruwa wato bisa taimakon al'umma da ƙarfin Allah ya kawo ɗaukaka ga addinin Allah ya rusa shirin ɗawagitai domin ya kafa jamhuriyar musulunci ta Iran bisa kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un al'umma wannan ita ce babban nasara da imam ya samu wajen sake dawo da ƙimar addini a aikace haka zalika kare haƙƙin waɗanda aka zalunta da raunana yana daga cikin abubuwan da yunkurin imamu Khomeini ke banta da shi wanda yake bin makarantar annabawa wadda ya ƙara faɗaɗa tasirinsa ya mayar da tunanin kafa jamhuriyar musulunci ta iran ta zama na ƙasa da ƙasa ya zama na ƙasa da ƙasa ya imani cewa lalle matalauta da waɗanda ake zalunta a cin al'umma su ne jagorori na hakika da kuma kawo sauyi ya ce ya zama wajibi mu ba da dukkan ƙarfinmu wajen kare wannan hanyar ta ba da kariya ga waɗanda ake zalunta ta kowace hanya to ma saurare saboda karancin lokaci ya zama wajibin jarin zamu shirin a nan sai a tare mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi na kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi nake cewa ku zama lafiya ana a ci gaba da bibiyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.